ila sama muna tare da kuwa wanda duk yi alwala ya kyautatar da alwalarsa sannan ya daga ganinsa zuwa sama faƙala ya ce ashadu Allah ilaha illallah ina shaidar ba abin mota masu yi Allah kun gane shi wahdahu la sharika lahu Allah shi dai shike bai da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan rasulun abduhu wa rasuluhu ina shaida annabi muhammadu bawan sana ko manzon sana futihal lahu abwabul jannati samaniyati yadkhulu min ayyiha sha'a eh, duk wanda ya alwala daga ganin sa sama ya yi wannan kalma da muka ambata ya zo da alwalarsu cikakka ya aikata farillan alwala da sunonin alwallar da musaban alwallar bai kayar da wani abu ba ya daga kai ne ya yi wannan kalma sama yana daga ne sama ya daga yatsa ko bai daga ba domin daga yatsa yana gwada alama cewa e eh, kayar da Allah guda gudana to wanda bai wannan to ana bude mai koyin aljanna guda takwas da ya mutu a wannan lokaci ya da hullu min ayi hasha duk wanda yake so ya shiga to tana amma kuɗi ne don haka wannan an ce waka distahabba ba'dul ulama haƙiƙa ɗaya daga cikin malamai ya so wannan ɗaya daga cikin malamai ne ibn habib malam dan habib ya ce mustahabi na an ya kula ya ce bi isilil wudu ƙarshen alwala Allahumma aj'alni min at-tawabin Allah ka sanya ni cikin tubabbu kenan waɗanda koyo sun kai lahi su tuba shi yake muradi waj'alni min al-mutatahhirina Allah ka sanya cikin wannan an ka tsalkake da gabarin da ya hukka kenan a wannan abin da an ka ciro Allah ma ta'alli mina tawabi na ta'alli mina masalakirina to a kan zahirin magana shi ibn habibi wasu daga cikin malamai suka ciro su ba daga cikin hadisi ba amma in muka dawo muka koma ga tirmizi imamu tirmizi ya ambaci wani mun yi karatu ne da ku Allah ya ganar da mu wajibu alaihi an yi amala amalul wudu intisaban lillahi ta'ala yana wajaba wato ga shi baligi ya aiwatar da aikin alwala bisa ga neman sakamakon lada domin Allah ta'ala lima amarahu bihi don abin da Allah umarce shi da shi yarju ta kabbula yana neman karba ubangiji wa hu yana neman lada ubangiji wa tadhirahu da tsalake ubangiji min zunubi daga laihuka bihi da dalilin alwala mai alwala ya cancanta gare shi wayo ya sanar da nafsahu kansa ma'ana ya ji ga kansa ana zalika ta ahubun cewa ita wannan alwala ba ta wata na zuhun tsarkita limunaja ta rabi don gana da ubangijinsa don haka a shekenan in mutum zai alwala ya tsashi da kyau waluku da tsayuwa bai da dai ga zanin zatin Allah la ada'i fara'idihi domin bayar da farinansa wal hudu da kankan da ke lahu ga Allah bi ruku da tankwarawa wanda bai kai wato na sujada ba wasu sujud da tankwarawa wanda ya kai sujada na kai goshi ƙasa wa ya amalu ala ya shi aiki bisa ga tabbas Mizalika da haka wa tahaffuz bi da kuma tsatsarewa a ciki fa inna tamama kulli amali domin cika kowane aiki yana tabbata da husnul niyyati da kyakkyawan niyya duk aiki wanda dan adam yayi to aikin yana tabbata ana ba da lada in akwai kyakkyawan niyya amma in babu kyakkyawan niyya to aiki ne ma'ruhi ne don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga wani hadisi na sayyidina Umar da ya ruwaito innama likulli imri'in ma nawa ai kowane mutum abin da ya aikata abin da zai samu na sakamako abin da ya niyata don haka da yawa ka ganin mutum ya aikin addini amma bai da lada domin abin da an muradi ne wani shiga ko don muradi ne a ce shi zarumi ne ko don muradi ne a ba shi dukiya ga shi nan dai wato duk wanda ya jihadi amma bai jihadi don Allah ɗaya ba yana da ƙarfi ciki wa man qazduhu malu aw zahari najdatin aw shafa'a gaibin lam yujahid wa zafatan Allah sadiq babun fil ghusl babu yazo shi mana bayani akan wanka domin ya gabata dalilansa da sharuɗansa cikin abin da ya wajabtar da alwala har yi magana wasu fatil gusul ko to wannan babu yana muna magana abin da shahi wanka in an ce wanka kalma ta warta ya umumi domin akwai wanka na wajibi akwai wanka na sunna akwai wanka na farilla akwai wanka na mustahabi to in ana magana wanka duk abin da wanka na farilla ya kumsa to waɗanda sun kumsa shi amma gusul sabawul shi dai abai da kumce da abin da suna kumsa amma alwala da ita kumsa duk abin da alwaloli suna kumsa duka Allah gane da amma duhuru amma shi wanka huwa min aljanabati akwai wanka na janaba don haka in an ce wanka na janaba to ita janaba ai abubuwa duta wanda ke tabbatar da janaba in zali da muhibul hashafa waɗanga su ɗaya ka tabbatar da janaba in ban da su ba abin da ke tabbatar da janaba a yi in zali ko a muhibul hashafa to shi zali shi kuma yana da rasta. ba bagiran suna ba wa min al kuma sannan akwai wankan haida. shi ko wannan ya ɓanta, wato ga mace ɗa namiji mai ciki wanda fasi sannan kuma akwai wankan jinin biki wato haka idan an ka samu haihuwa ko hitar ciki to jinin da ke zuba shi ake kira nifasi dan haid shi kuma idan jini ya yanke in ba istihara ta zo ba wannan shine dan haid amma idan ya zarce lokacinsa har istiharin da an kai yawoci, an kai wanka to jinin da ka zakuwa daga baya to jini na wanda ke zakuwa domin ciwo wanda ake cewa bai ciwon zuba don haka waɗanda abubuwa su ne ke wajabtar da wanka bayan su akwai na gaba a fa'i niki ta sarar mutu da kiru ala lagosul duna lagobo a jiza'u a nan wanka na farilla uku na an ka ambata wankan janaba wankan haila wankan nifafi akwai wajibi wankan dawa wanda shi wannan aiki na ga wani sannan in muka lura da waɗanga wani na cewa to akwai wankan wanda ya musulunta yanzu aka ce mota ta sai ta yi wanka eh amma ai wankan janaba don ana yi ne saboda abin da ya faru kame a musulunta Allah ya gane da mu to a fa'ilin ka tsara da mutane hiru idan mai wanka ya takaita a alal gusul akan wanka ɗai Duna rubu ba tare da ya alwala ba a jaza a huwan kani ya isa wato a nan abin da ake son a ce idan mujinibi ya zo makewayi ya wanke kazantar da aga jiki nai amma wurin wanke ta ya yi niyyar wanke ta da niyyar shiga ta cikin wanka da ya wanke da niyyar shiga ta cikin wanka sai bungulo maka ya ruwa kamar yadda an ka sau uku ya wanke ɗagin dama ya wanke ɗagin hagu ya wanke tsakiyar kai har kuwa wuya ya raba ɓarin jiki ne daga sama na dama har kuwa cibiya har kuwa wato kunkurunsa kuma har kunkurunsa don haka sai kuma komo ya wanke daga ɓarin jikinsa na sama zakuwa ƙasa zuwa kunkurusa, sannan ya wanke daga kunkurusa zakuwa wato guwaya ko kuma ya isa hagga abin da laƙawa ce jansa sannan da ya wanke wanga ɓangare halaye na lahiya lau suke duk lokacin da zai yawanci bangaren dama ya aza hannu ne har da bangaren hagu ta bai duk lokacin da zai wanke bangaren hagu ya aza hannuwa ne har da bangaren hagu ta bai domin idan hannuwa ne yana da wata illa ba su kai to an yadda ya sa kyalle ya rika da dama tai da hagurai ya mozo daga kunkurun su abin da yau sama ta dama ya mun dole kunkurun su abin da yau sama ta hagu sannan ko mu jisuwa in mai iyawa ya wakilta wanda zai wanka mai bai wa man takun karka surayya dahu ku bil mindili aw Wata wa dalku la yasihu bi tawkili ila lizi ahati aw alili amma in abuci aibi na ko kuma abuci rashin lalauna ina inganta ta wakili amma wakilin da zai murza mai bai kai kasan kowane halin da ido na'am Ni gaske? to ban da ita tsayawa ita wanda ko kwakwara akwai ta to mu tafi to alan an ce in ya takaita ga wanka dunar wudu a jaza'ahu kun ga in ya ƙare wanga wankan da muka yi magana ya yi alwala harko to in ya gama ya kawo wajen taron ƙawun ya wanki hagu na dama ya wanke na hagu to in ya hito ya sa sura sai sai masallaci zuwa sallah wankan nan ya wakilci alwala muna tare da kuwa to amma wa afdalu lahu an yatawadda ba'da an yabda bi ghasl ma bi farjihi aw jasadihi min al-adha amma kai ba tibi abin da yake garai Ya yi alwala bayan ya wanki abin da aga farjinsa ana idlakin farji ga namiji da mace aw jasadihi ko jikinsa min al-adha na kazanta sun ma ya ba, sannan shi alwala wa hu a salati irin alwala da zai in zai sallah to anan kenan ya cancanta ga mai tsarki na wanka ya fara wanke abin da aga farjinsa ko jikinsa na ƙazamta in ya wanke da niyyar janaba wannan wankin da ya yi ya gudda kazamta to ya isa mai wankin janaba a kan ƙauli mashahuri in ya zo cikin wanka ba sai ya koma wanki ne ba ɗazu da ni magana da ku yadda za a raba gaɓuɓuwa wajen wanki daba da hagu mun maimaita wankin gaba ga mutum sai dai muka yi magana bakin kuku abin da ya ƙasa har da ma ya riga wanki ƙasa amma in ya wanke da niyyar gudda wannan kazamtar ba gudda ba don gudda janaba wurin ba ya yi wanka har ya cika wanka ne bai wanke kuma wankin wurin ba ya dogara da wankan ne sai sallah to wanka ne ma bai yi ba ne sallah kuma ga magana ba wa malamin da girgiza idan ana son a zo a yi sallah ga wannan wankan ba sai an sake alwala ba to babu shakka muddin ana son a yi sallah to sai an liyanci gudda janaba da wanki da gudda kazantar nan mun da karatu don haka ashe in mutum ya zo wankan janaba in yi wanki kazantar da aga jiki ne duka ya wanke duk inda karanta ta taba to in zai fara wanka to shi alwala cikakka ta kwan sannan shi fara wanka in ya yi haka nan to ya yanta ga bubuwa ne wannan ta sharifa lil awa daga daren ta ga bubuwa na Allah gane da to bayan haka nan fa'in sha'a ga salar jilaihi idan mai alwala ya alwala ta wanka daga farko to iya kammala alwala bai wanke kawa hure ba wato uku mutum kawa da kuma cunaninta da samanta to in ya yi, in ya so ya wanke su wa in sha in kuma ya so a farhuma ya jinkirtar da suwa ila akhir ghuslihi har zuwa ƙarshen wanka ne mun gane karatu to wannan akwai inda zai zama tilas ma a jinkirta su idan makewayenka ba naka na ba kai ɗai makewayin jama'a ne to in kai wanka to ka jinkirtar da wankin kafafun sai karshe sai ka aza su bisa ga takalmin ka ka wanke su cikon alwala in kai hita kai ta lahiya domin ko da ba ga wanka mutum ka son shi alwala makewayi an ce inda an ka jaza makewayin da ba a boli ƙasa akwai rami da za a yi boli aka yi gangare ko kuma yana da masuntuɗi da an zuba ruwa suna kwararewa ko kuma yana da irin makewayenmu na yau masu tayis wani makewayi ko goron kai wadda aikana yau haka ce don kasar lahiyar rushe sun mayu ga musu sannan ya lotar da dai hannuwa na lafil ina a cikin makai menene makai ƙwariyar ruwa kusa ta wanka wani alfa'uhu ma ya ɗago su kai da ƙabi da mihi ba sai ya rungumi ko ya riƙe wani abu su ba a suna da ruwansu fa yi kalli da tsaye mihi ma da suwa usula tushen sha'ari gashin ra'asi kansa muna tare da kuwa Me wanka in ya ɗeba ruwa ya zuba ga kai to in ya bubuga ya murza to sai ya tsatsihe tushen gashin kansa da murzawa da gurzawa domin ta haka kullu sha'arfin jaraba kowane gashi karkashi ne akwai jaraba sun mai garihu sannan ya kamfato bihi ma da su alma a ruwa a ra'asi ya zuba kansa salasa garafatin kamfata uku gasilan lahu bihinna yana mai wankin kan da su wa tab'alu zalika almar'atu ita ma mace tana aikata haka to ita mace wata lagafu tana gurza sha'ara gashin ra'asi hakanta in mace ta zuba ruwa wurin wankan jaraba sai ta gurza gashin kanta ta murza amma hal walwal iqati hakifanta walaysa alaiha mai zamo gari ta ba in ba ga yan bana ba hmm. ha mamaki yana isa ga mutane kamar ba san abin da aka karatu ba wannan boyar Allah umu salama tace ma sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah inni imra'atu ashuddu dafra ra'ati ni mace nake wanda yake tsorayen gashi na na kai suna tsananin tunka shi in to wurin wanka afa an qubu hu li ghusl janaba shi in wanke su in kwance su in zan wankan janaba duk zan wankan janaba in kwance fa qala sai manzo Allah ce la innama yakfiki an tahsi ala ra'siki salata hafayati summa tublin alai alayki ma an fatarahirina wannan shine hujja ga wanda ya tsarantar da dalki domin zuba ruwa dai irsali na ba dalki na ba don haka mace ta zuba ruwa amma ta dalka amma ba sai ta kwanci gashin kanta da ta kiɗi ba fuka hawan islam suka yi magana akan irin waɗannan hadisai wato in an ka wanka matar da adda gashi ko ko namijin da adda gashi wanda ka kitso iya to wanka ko matar da adda gashi mai kitso in to wanka to abin da aka ce wurin kitso a yi amfani da ta kuludin kada a wuce da <laughs> kada a wuce da Filale uku na rama wakacin da ana kitso da rama haka nan wurin alwala haidaini aw salafatin amma da amla shi malamai kan suwa nan lokacin da ana tsayawa a gane Allah gane da ko yi tayi ne wani mutum don haka shi yasa ya to ba sai an kwance ba sai inda an ka wuce silali uku ko kuma an ka ƙarme kan ƙwarai kamar yadda faɗa yi eh. Allah ya gane da mu hmm. sun mai filu alma'a ala shiƙi sannan ya zuba ruwa akan ɗagin jikinsa al'aimani na dama kamar bayan da muka baya sun ma'ala shiƙi al'aifai muna tare da kuwa sannan ga ɗagin jiki ne na hagu waya ta jallaku sai da ci gaba da tuɗan yawa yana gunzawa biya da da hannaye ne bi isi da sabbin ma duk wakacin da ya zuba ruwa yana zuba ruwa yana murzawa hatta ya umma jasa da mu haya cika jikin haya game jikinsa kun gane shi har ya gama jikinsa da ruwa wa ma shakka an ya kula ma'u a hazahu min jasadihi a wada bil ma duk abin da yake shakka ya kasance jikinsa ya riƙe shi na ruwa to awar ne koma maimaita mai bilma'ir da zuba inda ke damani ya zuba ruwa amma sun darje jiki ne bai rika ba to ya koma zuba ruwa sannan ya goza inda akwai shakka ga wata gaba to ba a zacewa wajen wanka domin abin da yake ciki in wanka bai samu ba to ba magana alwala balle sallah muna sallar kuwa hatta ko wa dallakahu bi yadihi ya gurje shi da hannunsa hatta yu'iba har shiga mai jami'a dukkanin jasadin jikinsa da ruwa wani tabi'u yana bibiya unka zurhin surati cibiyarsa idan mutum na da kwarankwaso na da cibiya cibiya ta ba ta bunkuro ba yana da magangama kwarankwaso, to in yazo in ya wanka to sai ya sa kwalcin su ya dan shahe wuri da ruwa muna da kuwa wata hata da ƙarƙashin nan wayo ƙaƙƙahi sha'ar gashin da ya idan mutum na da ya zalliya in babu geme sai a ce mai haɗa don haka ya ƙaƙƙahi shi wata hata haihu ko mutum ya ƙaƙƙare ƙarƙashin hika-hikansa ne hamunta hannu ba shi ya hini ɗan adam ba to nan wa bayan ariya ta yi da tsakanin ruwa ya biyu shi wanke shi wa rubgaihi da rubgi ne guda biyu ko a ce da rubgi ne ɗai muna ta kuwa mun san rubgi ne ko <laughs> ba ku san rubgi ba can ƙarƙashin lusaini ne zuwa yansu sannan zuwa ka tattara abin gan nashi sai zuwa wata hata ba ta yi da ƙarƙashin yansa wa sadila da ƙasa na rijilai ƙawunsa wa yukallila ya a asabi'a ya tsokin ya dai hannuwa ne wa ga gasilu rijilai wata kawunsa akhir zalik ƙarshen haka kun ga magana mutala su in makiyoyi na yanzu ma'u zalika fihi ma yana tara wannan cikin su litamami don cika gusuli wankansa wa mai don cika wudu da alwalarsa in a akhara amma in ya zai ya jinkirtar da gasa ma wanke su kun ga anan abinda ake son a ce ga mai wanka duk inda an da kuyabu to ya sa hannu ne ya daga da yawa waɗanda Allah yawa jiki mahusai ba sai su yi ta zama ba su da tsarki don ba su da wanka don ba su yi makaranta ba wato idan sai ba ta mai yawa iya ce wanka sai ya taro shi ta sheta ta mai wanturin nan in yau wanci abin nan sama haka kai yau bashi haka nan da abin nan da rakaba biyu na ka sallah yanzu mai sallah da jaraba tana yi har kana ana ana kwashi lahiya to Allah zan zuwa makaranta ni ne rukuni in ba zai zuwa makaranta zai gama rayuwar duniya duk wani ya gani a kai mu kasa kawo na sallah wala ta lahira bai da koraka to an yi sallah da janaba ina sallah Allah ne ko zaka wa'azi da Allah to in ya riga ya kare ba an ce abin da litamami gusulhi wa litamami ruhi ba to da ya kai nan wa ya hazau shi saura an yi masa ya shahe zakar hu zakarinsa misa eh madalla don iya shaya zaka gidan mi Allah ta bata ko ta ashe ma huwa iradul atin mulka to mansuhi da Allah gane da mu fi tadalluki a cikin gurza ta ba ne kafin cikin tafinsa fa in ba ala zalika in ko ya aikata haka ya tabi zakari ne muna tare da kowa wa qala au aba ya ga tsarki nai na wanka da na alwala a ada wuru'a ya mai da alwala ya shahar zakari alwala ta ɓaci Allah da su bi kai hankali aka shahar zakari alwala ta ɓaci hmm, sake aka wa in masa hufin ta da'i gusulihi wa ba da an gasa da mawadi alwuru'i minhu kullu mirra ba da zalika biyadaihi ala mawadi alwuru'i bil ma' in kuma wanka kala bayan ya ci gaba da amsa ya shahe shi to koma bin bagira alwala da ruwa ko da shaha guda guda alama yan bagi min zalika bisa ga abin da ya kamata na daga wannan kuma wayan wihi shi ne ya ci alwala babun a ah, ruwa ne saurari da rajin sallah shugaban malamai na jihar kebbi a cikin abdulrahman isa shiga ala ya sata mai da ainihin alkhairinsa kafin karɓar tambaya guda shugaban malamai na daga lokal gama malamaka umar zai yi wani bayani فتجد لكن ما ما الشيخ بعض بعض متعب وفي المداعي ثم ما يوجد المداعي تفهم فلا أمود لكن أنا أتكلم بأخير بتحرك بحكم خير لا تتراكم على أكاين أما سورة المسلم متعلق بهذا الكلام أما لا يتجوز ne suka yi bisa tafiye mai gyara ya zo fita ya ce gano za a tsara maka ruwan bakin da sauran wasu aikace-aikace suka ji rawar abu kafin da a bashi suka ji a ya ga ta abin mai gyaruwa kuma ta an tsara ba da shi da muke yi sha Allah zai yi bayani bayan karshen karatu. Muna jin jama'a a cikin shin an ga bayani me aka nufi a yadda ake yin shi za eh. a a tafi da hudu da gyara a cewa bai kamata a yau ga magana ba wanda sa so daga sai a faɗa mai a ina bai jin daɗi inda hmm. bai yara bai sata madasa rana nan kwanan baya ma ya tura mai wanda ya aiki na duba ta ina ku da tuwa ta wajen to shi ke ayi alwala alwala a kuma kana ka mun ko ba to wani abu ko ka ne kun da ya da ma su da ya ko da kun da yace ne mai da mutu Allah ya kada ya ce ne da Allah a tuba eh ne ya kuma ne tun da a tuba da sai ne ya ko haka yin zauna a zama haka yin da asar haka yin da yawa sai ka sanar da ya yi wa barka hmm. wannan tantabar ne ba ne an ka ko ku shi kenan a'a sai ya magariba da isha'i ah, ah. a ke da masu da addu'a ana da ya da da kawai mara da ko sannan a ko a allah ya nasara da ya ke a a tsaya a tsaya a addu'a

ha fa wala Allah alhamdulillah ya aiki Allah wannan mamula na mai addu'a addu'a ba an sanar ba kwan roke ta an lagin shi an lagin halin to ai addu'a addu'a mala